to kin manta san da nake shigo miki da balangu tsiran tsiran koda nan gashin karfe ki danna ki eh har da cewa me jiya me gida ina kike samu balangu haka me yaji duk baki gaya min a ina nake samun kuɗin ba sai yanzu assalamu salam salamu alaikum kowa ya taimaka Allah zai taimaka shi Allah ya wanda ya wadata Allah zai kam takassasa hazal ma'ana muntahilu lamithli labi abin walaysa bil waladi ga dan uwanku musulmi almajiri yana cikin wani hali da shi da ɗalibansa ina tare da ɗalibai sama da ɗalibai kwaya ɗari biyu to ruwa ne ya zo ya tafi da makaranta ta bayan ruwa ya zo ya tafi da makaranta ta gobara ta zo ta cinye gidan da nake ciki da su wannan yaron da kuke gani maraya ne mahaifiyarsa ce ta rasu gobara ce ta cinye shi madara ma wannan yaron kullum sai ya sha madara ta dubu biyar kuma ga yanayin da muke ciki na rayuwa kowa ya riga ya san abin da ake ciki na rayuwa to a taimaki musulmi duk mutumin da ya taimaki musulmi Allah zai taimake shi Allah ya biya lada na gode madalla karɓo min can kai Allah ya saka da alheri na gode ci da addini wanda baya sallah ba shi tsoron Allah

bara kowace iri ce roƙo kowane iri ne haramu ni baka tallafe ni ba kuma ba za ka hana ni in rungumi rayuwata ba ni maraya ne wallahi haramun kake ci ni dai na sauki haƙƙin da Allah ya dora mun a kaina Allah ya tanaji gidaje guda biyu wallahi tallahi ni dan yau ne ɗaya dai na azaba ne alƙawarin sa ya cika shi da makiyansa harkan mata nake ni ɗaya ko babu da zai cika saboda fadin rahamarsa ni me na sa a gaba in la in ga dan abu a hannuna ka ka duniya ce ta ishe kai ka to haddasin gilidi yawwa ta canja zani ta zo da salo da sabon launi ni mai hada tsiya ce eh. kuma ni mai hada arziki na ga alama wallahi mai sana'a entertainment ku ya fi gwanin wani ko local government ba za ta gaya miki daukar dan adam mai nazari da tunani shi ke gane me ake nufi da ci da addini mun karba mu kuma sun zame mana jari yayan ci da addini kuma kare ku manta duk yanayin da muke ciki na rayuwa duk kuncin da nake ciki na rayuwa farin Allah da muka yi duk mutumin da yake tsawo kayan masarufi sai ya yi tsada ya ɗauko shi ya siyar Allah ga ka gashi ba na jin tsoron kowa ci da addini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ci da addini yana nan tafi Allah ya sa. Allah ya isa duk wanda yake da hannu a cikin wannan lalacewa wannan Ya ce warin ka dora min laifi ne. Anya a cikin hayyacin da kake kuwa. Na san iya adadin mutanen da aka yi bikin Ah, ya all inconclusive. Zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, ya da za su sallam dukkan baki daga nan za su wuce gida kai ina wallahi ba zai yi ba saboda me kan me ba mu san yancin mu ba ne? wannan an cin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a guri na ranar farin ciki na an mayar mata shi ranar bakin ciki ku kawo mun shi nan an kyale an kai daidai gun da nake so a zo kai kai sa gaskiya wannan zalunci haba kowa ya san Ahmad mutumin kirki ne ki kuma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana a nan ba ku tashi mu tafi ha ta so ta sani a cikin matsala zan zo in tattame ki in ajiye ki da karfi yanzu nan matar tawa tana amarya an wanke ta tas sannan wani garki ya sa hannu ya taɓa ta idan ban sabon mun tashi a nan kowa mutu ba shege ne duk sharrin da kowa kulla sai na warware shi a nan na mutu kawai na mutu kawai a sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya mashi ta mata ta a ɗaki lafiya lau duk da wannan masibar ba ta faru ba ko suna kusa? Ah, Yawwa. <laughs> Yawwa. A'a ba sai mun shiga daga ciki ba wallahi. Daga nan ma da yake a sauri nake yi. I wallahi. Yawwa. Dama na zo ne magana Usaina. Eh. Shine na ce ba ai ko sati ba ai ba ciwo ya tashi yarinya tana ta fama shine na ce ko akwai wani magani da kuke bata nake so in ji. Hmm, hmm, ba sai an bada magani ba kar ki damu dama ta saba tana yi. to kuma wani mataki ku ɗauka um, yawwa sannu lafiya lau lafiya alhamdulillah tambaya ta zo yi wai wasu eh. ina ne ya tashi shine take tambaya mai ake bayarwa eh a ah, ai tana gaskiya sai a yi tambaya a ji in akwai maganin da ake bata sai a ci gaba da bata ko ba haka ba gaskiya ne in kuma wani da su je su nema ko ba haka ba ai haka ne kina da gaskiya mm. eh ai ba wani magani da ake bata yau wato shine nake so in ji dama na ce wani irin magani kuke bata ai kaga ba laifi bane ko alhaji sai dai kuma kar ki manta eh, ki da ita da wani abu ya fita akan mu Allah sai ka ce dama saboda abincin kake so ka rabu da ita alhaji ai ba cewa nai ku bata abinci ko ku bani magani ba cewa nai wani irin magani kuke bata don mu san wanda zamu ba to mu ma abin da shi na ce kina da gaskiya ai to me ne bata hakuri ne to me za ta yi hakuri ha ki samu kowanne ne ko ki bata ba amma a bata shi yau haba alhaji sai ka ce wanda zaka dake ni ba fa fada ya kawo ni ba tambaya na zo yi to dan Allah malam kai shi eh? a samu kowanne amma ka daure a bata shi a yau yau din nan ki gida da gida kina wani zuzzuga ta sai ku kwada mata mari dan mun haka da hanci mari malam ba zama dina a kai fa kake faɗan maganar nan kullum me tarko baya ta kakara a rufa da buzu wai mata malami ta yi cikin shege Allah sa ta laɓe tana jin mu ba. Ah, sai ta je ta laɓe mana a soro? Ba sai in je. Akwai masu laɓe fakara da ikon yin magana suna laɓa a kofar ɗaki suna jin ka akwai su. Ya ku duk wanda ya laɓe duk abin da aka mishi wallahi bai isa ga ya ƙara ba. Bari in je in ƙara sa. Haba irin wani fadina santar da ni wallahi sai a yi ta ba sai a yi zuwa. A dai rufa da buzuwa mata malami ta cikin shege. In je ƙarasa aiki. A je bar magana. Kawai. Kuma yanzu da ka shigo nan ɗakin me za ka yi? Na maki. Ba ah! na shanye. bari ha aure Allah wai wannan ciwon kumburin naki wai yaushe zai warke ne shi baya jin magani ne ko bai da magani tun kan fa mai aure kike dauke da wannan lalura har yanzu abin nan sai da girma yake ni na rasa ga ki fahimtar da ni ne in gane menene wannan abu wallahi duk abin da ka gani a rayuwa yana da sila ni idan na ce zan gaya maka silan wannan abin wallahi na maka ƙarya dai gaskiya ah, ina wuni ina usaina lafiya lafiya kalau kuna ji na ta usaina abin da nake so da ke ki tattara kayanki gaba ɗaya daga cikin gidan nan ki ɗauki ƙarami ki saka a cikin babban maza ki koma inda kika fito. Mu me lafiya haka? Na shiga uku. Umma Allah ki hakuri ki taimake ni ki ma arziki. Dan dakata da Allah. Dan Allah ki hakuri tunda ta baki hakuri abu abin nan a hankali. Idan ma ban dauki wannan matakin yanzu ba, dole sai na dauke shi nan gaba. saboda ni kadai na san abin da nake ji a kunne na kuma ba zan taba yadda ba abin da nake ji a kunne na dole zan je in yi bincike idan na tabbatar da shi wallahi sai na da wannan matakin akai shikenan naji zan tafi sakan min riga <laughs> na Allah ki hakuri umma sai an sai na shigo kashi dan Allah irin wannan kin ga irin matsalar da ni ba na mu je ciki ne wayo ni Allah na shiga umma shi matar akwai juna biyu a gare ta ba su bayyana ba sai da ta tare umma sani da zuwa umma sani kin zo lafiya lafiya lau usaina alhamdulillah sai ke kaɗai a gidan kenan umma dama ina so in ganke in baki haƙuri abin da ya faru kwanakin baya don allah ki yafi mu allah sarki usaina ba komai insha allahu komai zai wuce ba wani abu Allah ya rufa asiri na ku haɗu da ƙawarki take ce min bata san kin yi aure ba amma dai ta ce min za ta zo insha Allah Allah sarki Allah kawo ta lafiya amin amin to amma bari in ɗauko miki ruwa ki sha to shikenan sai Fatima za ki tafi ya Eh, to ai ya faɗa. Ya an ki zai da gida. Wa alaikum salam. Hannatu. Lafiya. Ya Lafiya wallahi. Jiya wa Usaina magana nake cewa na haɗu da ke kin zo ashe kina kurkusa ma. Wallahi ina hanya. bari in tafi tunda ma kin ga dama gashi kin samu abokiyar hira amma ki kula da kanki kin ji to annatu ki gaida mutan annatu Amarya ba ki laifi. Ko ana biyan bashin ne? Bashi biyan bashi bashin wane ce? Ban ci bashin kowa ba don haka bana tsoron ranar tambaya. Haka na kin ci bashi sai dai wanda yake bin bashin ya yafe miki. To da Allah babbar ɗawa ki biya mun mana. baba kawai da aka manta da ita da aka tashi biki ba a gaya mata ba ko na yi muku kashi a gado ne a'a mu ne muka yi miki kashin ai kamar ku kin san abin da kika yi a gari kowa ya sani haba dan Allah amma kin san baki kyauta ba wanda ya miki wahala daban wanda kika aura daban haba dan Allah ai kin san rabo to shi kenan Allah ya sanya alkhairi ni bari in ji to yayi amun? bari an dan taka miki ranki da Allah ya sai yau kika zo gidan nan. Ina yi kokari ba. A gaskiya kin yi kyan kai wallahi. A'a to ai da ba zan zo kuma sai ta haihu. Allah sarki to ya kika same ta? Wallahi na ga ta yi nauyi. Wallahi fatan mu dai Allah ya sauke ta lafiya. Amin ya Allah. Kuma na yi mantuwa ne na da zan dauka. To shikenan. Eh sai an jima. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. na wuni na gajiya ba lafiya kalau lafiya eh lafiya dai ba lau ba ƙarar hannatu na kawo gurinki ba na so ta sake shiga min gida sabida tun kan mai aure da matata dama an raba su kuma saurayin matata da bi auri matata ba dalilin hannatu ya yake aurenta saboda haka ni ta je na shigo min gida a to kai kayi bincike ka ji menene ya haɗa su har aka raba sun ko kuwa fushi kake da fushin wani eh to wannan ne kuma gaskiya ban yi wa umma amma yanzu dai zan yi bincike shikenan ai ba wani abu shikenan a huta lafiya ni zan koma gida to ka ce ina gaida usaina Allah ya kiyaye ka gaida usaina rufa rufa wallahi sun mai rufa rufa assalamu alaikum wa alaikum salam mai gida na gajiya ya gida sani da zuwa wai a nan kuma yau ake huta kenan bari in je in ɗauko ma abinci ko a kin ga kwantar da hankalinki kina cikin wannan halin ta ya zaki ɗauko mu abinci bari in nayi wanka sai in ɗauko abinci yayi bari in je in ɗauko ma ruwa a'a dan Allah ki kwantar da hankali to ai likita ya ce in dan rika daukan abu mai nauyi ka gane saboda in rika jin karfin jikina na mm, kuma haka ne gaskiya ya kamata ki dinga dan ya kafa duk da haka dai bari in nayi wata ruwan ki zo sun mai da kwana. Kin ji shigowar Bashir kuwa? shi Me ya Wala wasu kuɗi nake so ya bani saboda akwai wasu kaya da na gani na yara. Shin ne nake so in sauri in siyi kayan kafin su kare a gurinta. kana nufin wai bashir ne zai baka aron kuɗi ka siya kayan bebi kana nufin kayan yari abin da zan aifa bashir ne zai baka ka siya wai me isa me yasa baka gudun baka gudun gori ne me isa baka gudun abun magana ne kai da a ce Bashir zai mun gori tun kafin aure yake ke da bayaniya da ni da yayi mun sai yanzu mun ni haka muke zaune da ma shi yake taimaka min saboda ya fi ni karfi to ba zai yiwu a waje na ba bari ni duk abin da ya shafi raini ba na son sa idan kai kana so ni ba na so yarinyar nan fa cousin ɗina ne eh shikenan sai a ce komai mijinta ne yake ma mijina yake mun hmm? ta zo wata rana ta raina ni kin ga ba wani raina ki da zaliha za ta yi saboda me a gidan nan haka kika zo kika tare muna tafiyar da tsarin rayuwar mu bai kamata ki zo mana da wani sabon abu ba ki nemi ki canja kai daidai aikin nan da kika ga ina zuwa shi ya ɗauki hannuna ya kai ni da roƙo da magiya da menene aka dawo ni aikin nan saboda kake ban mu abu me da muka saba to shikenan naji tunda haka ka faɗa naji amma ka rubuta ka ije zaka ce na gaya maka wata rana domin baka fi karfin zagi a wajen su ba Yaya ake haduwa ga hanya? Hawa? Na'am. Na gidan. Lafiya kalo wallahi mm, Hawa. Sallah zaki ne na kanki da mayafi? Fita zan yi mana. To. Wannan shine na shigo za ki fita. Yi wallahi. To shikenan. To amma ko dai ji ki kai zan fitan da kika ji ina motsi kika biyo to na ga so nawa ake zuwa a wuce cikin gidanta ni ba a zo guri da ba. A'a wannan takanas ta garin mu na yau dan zuwa akwai magana da nake so mu zauna mu tattauna ta. So hmm. yi min bayani in ji me ake ciki. Unguwar da zaki tafi ba mai muhimmanci ba ce? Muhimmanci kai sosai. To shikenan yanzu abin da za a idan kin dawo sai ki fado sai mu zauna mu kashe mu rufe mu binne ko to eh. to ai wannan kamar da kasawa inji bai ciwon ido to Allah ya suna za ni yanzu gidan su Usaini zaki shiga ke? A gida ne. A gida kika yi? Mm. Mu ji ai hanyar ta ku ce. Ni ma ai gidan hanasu ce ta haihu za ni suna. Ah, dan Allah. Allah kuma. Amma dan ba ta da mutunci ko ta haihu mu? <laughs> To kin sa Ali ai. Ai da ita da Safi halin su. A ah, halin su dai da kishi ana sani. Rufa rufa. far Baba ina wuni? Na gajiya. Na gajiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Kai Kuma ai uzaina ta yi shiru ta ce ba ta ganka ba har yau. Kai kuma ka shigo me ya faru? Ai baban Allah ya da da dai wurin lafiya ko ke ban gaba ki ba mm. yanzu na da dan naki wane kenan sarkin ki mana sa'idu <laughs> shaki Allah sarki na gode an dai kusa tsufa ai shi ma girma ya kusa hawan mai baba kuma kana kaman yaya ha to ba saura wata biyu a haihu ba kai dai to saura wata biyu rimana yanzu sai ta kusa haihuwa a watan rajab a ya kai. yanzu ba gashi wata hudu ya rage mana mutumin rajab ba wata biyu da yin auren fa kaga aka yi azumi kaga ana tsallake sha'abar ramadan sai azumi Allah ke kai kwana ta shi ba wuya Ki ga kwanta yau mace sunanki a'a suna na kuma e. suna mai daraja hawa ukulin majadi ba mm. Allah dai nuna mana in namiji ne to kuma fa sunan baban yaran za a sa ai haka ake yi in mace kika fara haihuwa to sai sa sunan babaki ko Allah malam bawashi akwai tsari to yanzu mu zuba ido mu tama da addu'a Allah ya raba lafiya Allah ya gama ikonsa sannan mu kuma sai mu na tsarin ko Allah dai ya raba lafiya kin leka ta ne a'a kai na ce maka zan je gidan da mai kosai ma an yi mutuwa ka ce ba zan fita ba mm, mm. to ina zan je ina taku mala'iku suna kwashe min albarka saboda haduwa da kwanan mai maki umma yawa umma ya ake ciki ne cikin yarinyar nan da dukkan alamu dai ina ga kaman naƙuda ce amma da sauki to gaskiya barin ɗauko mota kawai mu kai ta asibiti umma babu zancen asibiti babu wani zancen asibiti ka barta ta haihu a gida tunda Allah ya kawo ina ga alamar samun saukarta yanzu ba da Da yarinyar nan ki duba halin tun ɗazu fa za a ce in yi hakuri. to kuma yanzu idan ka ce a kai ta asibiti ai ni na san abin da yasa ni ce ka a kai ta idan kuma muka tafi ta haihu a hanya fa a cikin mota wannan ai yafi komai to nan asiri ko ka ci gaba da addu'a kawai Allah ya sauke ta lafiya cikin ne ya dawo kai Look, wallahi sun mai da kwanufa lafiya kika fito me fito da ke kuma? Wallahi ni kaina ban san a hayyacin da nake ba. Umma ma ban san fitanta ba kuma na gari yanzu ba ta dawo ba. Wai maman yanzu ba ta ciki ta fita baki sani ba? <laughs> A'a ba ta ciki. To ina abin da kika haifa? Wallahi ban sani ba, ban gan shi ba. to ga kwantar da hankalinki na san mama ta fita ne za ta dawo yanzu kin gane bai kamata ki fito a ranar nan ba mu koma Wallahi sun mai rufa-rufa yanzu ya kike ganin za'a yi da magana jinjiniyar nan da kuma usaina hawa kenan to in ban da abinki yanda za a yi da jinjira wannan aike ya shafa ku ya shafa ku kuka san yadda za ku yi da jinjira tunda kin san dai mu tsakani da Allah ai ba za mu karɓi yadda ba tamu ba ko tunda mun san yan nan ba tamu ba ce usaina dai wannan ta zama tamu ba yadda za a yi Allah ya riga ya haɗa saboda haka bayan nan za a zo a gyara aure su ci gaba da zama da mijinta shine magana wannan magana da kika yi baiwa Allah ya yi daidai kuma na tabbatar ki nuna gidan nan naki ne Allah kuma ya saka miki da alheri amin kuma don Allah ina neman in akwai wani ɗan mu don wani abujan rashin fahimta ne a yafe wannan magana don Allah ai wannan tone-tonen ba za a yi shi ba malam babu wannan zancen ai ai usaina ta mu ce ya dai ita ce kawai dama na ce ba za mu karba ba sai ku rike abun ku a gurin ku to wanda dai tone tone wai gefe ya hau garin sarauta aka sani cikin da ka ina ya fito ogo a to kin ga wannan magana magana ku ce ta cikin gida ni abin da ya kawo ni mun gama ko ba gaskiya ba to saboda haka zan tafi Allah ya rufa asiri ba da saka da ni eh. ya zami da yarinya to yanzu yarinya ke kin san da mutun yarinya an tafi da shi a ciki wa zaki tona wannan magana magana ku To kuma ya gane da ita ni ba a gane da ciki ba na kwanta da safe a tashi a ga a nuna. Wannan abu ne sauki ne. Akwai ai yan uwan ki zancen ƙauye. Ki je a samu wata sai a ce babu ita ne yanzu. Ta zan babu. Amma ta mutu ta bar jinjiniya sai ki ɗauko kina shan kai kai. Ko ya ki sha shi nonon ki sai ya yi abin nan. Ki ki sha To zan je amma wajen dangin ku. Dangin mu abin mu irin wannan ba. To tunda ba ku taɓa ba abin da nake so da kai guda ɗaya ne. Ina wannan gandu na ƙauye. Mm-hmm. a je a daga shi a sayar gona na eh da muka a kawo kudin kaga na da gidan marayu eh, sai a kai ta gona na na diri ita ita gona na na diri ita fa to nace naki to ai ko sai a san nayi ko a sani yawa dan ba ni kadai ta shafa ba ya gado na duka faɗe na nan kawai sai dauke ni in je sayar a dai rufa da buzuwa mata malami ta yi wallahi ba wallahi ba za a sai to shikenan shikenan kika ce komai ya bi ta fanja sai fanja yayi yi kowa ya ji me bu me ridi ma ce a shiga ruwa bare mai bado a tone tone za ai tone tone ai mana eh. ai mana baba auduwa Mama, ina za ki haka da ranin nan? Kawai ki ce ta haihu. wace usaina mana har ma yata mace ha an yi suna ma an sa wa yarinya hawa to na mama a mata barka kafin na zo ni na yi mamaki ma da ban ganki ba ban sani ba mama amma ki mata barka kafin na zo to ko zan gaya mata insha Allah ina za ki ke wallahi mama zan dan je nan ne yanzu zan dawo to da Allah a dai daure aikin kawancen naku ai bai ci a ce ta haihu har biki ji ba har yanzu to na mama ki gaida gida sai kin dawo rufa sun mai rufa sallama ke da kaina ai Ke ko ina kika je? Ina kika je? Saboda Allah ba za ki zauna ba. Ba Baka nan ne zan fita malam. Baiwa Allah ta daga min kara, ta dame ni ta hana ni sakat. Sai na je na dauke musu iya daga gida. Ni ko yanzu na je na kinkimi iya, na je na kai ta gidan ubanta da kakanninta. A cikin kika sun karbe sa? Ya zan yi da ita An yi rashin imani. Wallahi ita wannan ya sunanta rigiya take ko Rukayya ko wani ne ma sunanta. to ko ko kwakwalwar ta ta kuje duk jawon da kaga dama ma ka gaya mata ina jin ko ta fara cin kwayin ne oho ta rashin imanin rashin mutunci to zike ne ka dauka kai kai kai sun sun karba to zan dauko ta goya ne ko ko kai zan dauko ka rika goya ta kana yau da ita gari daidai banda ba ta ce bane don ba ke kika haifa ba yanzu ita ita usaina duk wani abin da ake ta yi hannun ta bace yake eh? ai kenan Dama abin da yasa na ce ka zo. Saboda ina so in tambaye ka kwanan nan gaba ɗaya na kasa gane maka fuskar ka ba walwala babu wata sa'ida a tare da kai me yake faruwa ne umma ba haka bane ni ba na cikin wata damuwa in ku har kalau kake ai bai kamata a ce fuskar ka babu fara'a babu kwanciyar hankali kowa ya kalle ka fa ya san akwai damuwa a tare da kai umma yanzu dai abin da zai faru kawai ki taya na addu'a daman kina mun a baya ki ci gaba da mu to shikenan Allah ya rufa asiri amin Allah ya sa mu dace shikenan kiran dama shikenan dama abin da ya sa ni kira ka ni bari mu fita to kenan sai ka dawo rufa ko ba magana na biyu na samu labari na ji babban magana sai kin ga man dalilin da kika kama hanya kafa da kafa kika je kika sa hannu kika raba yarinya da uwarta da ubanta kika dauke ta kika ji gidan marayu kika kai ta gidan marayu a'a mai gida banda tone tone wai garta ya hau gadon sarauta a bar maganan nan kawai a rufa ta da buzu wai malam mata malam ta cike ce shi ke da sai kika je ki sa hannu ki dauki eh, eh, yar mutane ki kace a kyale dan ba za a kyale a'a ba zai fa ka dora min laifi ba don wani abu ba laifi na bane ni ni kadai so kake kenan ai budaddan ben ben budaddan ban za budan goyi ai mana kudayin ka ne ya ja maka ai tallauci ya maka ɗaurin daiman minti shine yanzu a dako a laka min na gaya maka ya ba ta saba ce ya dai ta sa'adi ce yanzu ba ba irsa ido ce a lokacin da Usaina wato akwai wani get together da zamu yi wani dan fati kin gane so mun tsara cewa duk wani saurayi zai zo da wanda zai aura gurin so shine nake ga ya kamata in ga miki ki dan shirya zuwa gobe sai in zo mun dauke ki da rana sai mu ci so amma dai ka san sai na gaya ma ummu ah na san dama za ki faɗa mata yi ba matsala kake da mai wuce together insha Allah gobe kake da eh wannan ba matsala bai saboda na san cewa in na je da ke gurin na san zan cinye kowa saboda na zo na zo da wadda nake bala'in su a cikin zuciya da ake kyakkyawa wannan dai tsokana ne kawai me wani abin tsokana gaskiya nake gaya miki ba Ya yi baki kama dan zoban nan bane ba ai bane ai da na okay amma kin san aizan. Salamu alaikum Ya kuma sana. Ha, amma. Ah, sai na an dawo? Eh, na dawo. Gashi Sa'ad ne ya bani. Ya ce ya siyo abin da nake so. Wannan tika tika kudin? Ai magana abin da ake so bai taso ba. Babban abin da zaki so ki ga gidanku an koshi ko? Yanzu zuwa zaki ki auni fulawa kwano daya. Ki kai gidan masu nikaudin nan su murza mana. ki siyo mana kayan miya da mai komai ki siya wadata da nama sai kin dawo alawa da a da lafiya ko kaɗan fa baka damu ba saboda baka gane abin da hakan yake nufi ba nema ba suke su mai da ni kamar jaka a cikin gidan nan ni kenan na na gyara nan na share can na wanke nan ni kenan na sauke wannan abincin na ɗaura wannan hmm? ba ba ni da wani aiki sai girki a gidan nan ko kuma ku fita abin ku aiki ku dawo ku kwashi abinci eh yanzu aikin da aka samo zaliha shine matsala ya ke so a yanzu soke a soke aikin nata ko koya eh in dai magana girki ne ki dinga yi da rana ita in ya so ta dawo da dare sai ta yi shi ke na magana ai ta wuce gaskiya to ba zai yi ba ni ma aikin nan kawai zaka sama min kawai gobe ka ɗibi takarduna in zaka fita ka fita da su ka sama min aiki aiki ba ni na sama mata ba bashir ne ya samu idan kuma kina so a roƙe shi sai a roƙe shi inda hali ya samu miki amma ni wani abin ya bani mamaki yanzu kina nufin wai kina bakin ciki kenan da aikin da ta samu ko kuma me shikenan kuma dai menene ki shawara ni dai bacci zan yi dan na ga ina da abin yi dan na ga kamar baki da aikin yi illa ki sa ido akan rayuwar wasu ban ji sallama ka ba ai malam in sallama ba ta samu ba malam ko ai gyaran murya ai da sai a yanzu ko yanzu ka ga tsintsiya ba na fito dauka na ta tare shirgi zan yi shara ita ma gyaran muryar tana da inda ya kamata ta zama to ba ta samu zama balle ba ta sallama gaskiya ne ne eh, kawai ne kawai amma malam mutum yana haka yana haka yana haka shi shi kadai ko akwai matsala dai Oi na wani. Na gaji. An wani lafiya. Lafiya kana. Ya gida. Alhamdulillah. Madalla. Mun gode Allah. Na ga sako. Allah sarki. Ai ya kamata in zo in godiya. Babu komai wallahi tallahi. Na ga sako. Allah shi albarka. Na gode. yanzu ma zan dan je nan makotan ku ne sai na ce bari da tsayan gani ko kana gida kai Allah kai haba Allah sauke ba matsala bari ga bari mun gani kai kai haba ga wannan adan ina ah, to to Allah shi albarka Allah shi albarka madalla to to to ko kuma ka ji ko eh. in ka je ka gaya manyan ka eh. su zo a aure na a huta to shi ba matsala ba ba za a aure zan zo insha Allah ya dinin ta tare wurin ka to nagode eh, to nagode nagode to Allah amfana Allah amfana na gode Umma Ya na haka ina tafiya wallahi Umma zazzabi ne yake neman ya rufe ni Yake neman ya rufe ki ko rufe ki A'a Umma bai rufe ni ba Kinga yanzu abin da za a yi tashi ki je ki shirya ki je ki samu sa'id ki ce kai ki asibiti ko ba haka za a yi ba yauwa umma kin yi dabara ai dabara ta zama dole tunda ta hanyar da aka bi ta na ake dawo ko kuwa ko kuma ki kwanta ya kara sauke ki Salamu alaikum. Wa alaikum. Husaina. Na'am. ya na ga wancan gayan da ya ganni ya gudu tsoro na yake ji kenan to wannan kuma ai ba abin da ya shafe ka ba ai abin da ya shafe ki ya shafe ni usaina ya kike cewa ma bai shafe ni ba ya shafe ni to ka bari za a gaya ma amma ba yanzu ba kin ga abin fa da ya shafe ki ni fa ya shafe ni ba yawwa wannan ita ce kauna wannan kuma tunanin kai. eh wannan ita ce kauna sai an sai ba an kika ce

Salamun umma. San da aiki. Wallahi umma ina mai tabbatar miki da cewa ya ce idan aka cire abin nan za a saki samun matsala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Matsala kuma Usaina. Yaushe kuka je asibitin? Yau da safe. Yanzu shi me ya ce miki? Bai ce komai ba. shi je ki daki zan same shi Ɗan kuka bai ja uwarsa jifa in ban da haihuwa ina kai na wannan harka Allah Allah ka dubi maraicina. Sannu wa alaikum salam. A'a, sannu da zuwa. Amma ke kina huta. Wallahi, ina nan ina lissafin dokin rano daga matacce zuwa rayayye. Wallahi umma wani abu na gani ya sa ni zo zan gaya miki. Kamar me? Umma ki hana Usaina yawo da Sa'ad. Dan gaskiya yana da mummunan hali. Suna amfani ne da kuɗi domin su lalata yaran mutane. Kai na ke yanzu ya cutar da ke. Wallahi bai cutar da ni. Tabi la ilaha illallahu. saboda tsaban munafurci da gulma shine da hasada kin ga yarinya Allah ya rufa mata asiri ta yi saurayi dan masu kuɗi ke kina tare da su kuta yoman ko ana ki ta kokoko kukan jakin matsiyaci shine kika biyo zaki hasada da kushe ki ce raba ta ko ki daina munafurci ba riba billahi lazi ba haka bane umma kamar yaya yaya ne to yaron nan dai da kika zo kika kawo kushen sa ke dai bai taba miki wannan maganar banza ba ballantana to ma shin me ya riba ki a cikin kawo wannan kushen ko kina so ta bar shi ta bar miki shine to kenan, bari in tashi to ba komai ke zan ba hakuri ai ki daina yawon gulma gida gida ki dan dora wani kofi a kanki ki rage wa kanki matsala kar ki kara zuwa min gida ki kawo min ƙara ke ki ji mace la kirikiri hasada Bude, buɗe ba tsayawa to hawa ina sauraron ki ya za a yi to yanzu hakiya na'am ya za a yi da magana wannan yarinya da kuma magana usaina to ban da abinki hawa abun kunya kuma a cikin gidan nan ai sai dai ki ce Allah ya kare na gaba amma ai abun kunya an riga an gama haduwa da shi tun daga abin da ya faru ko kuma ke da kanki kin san cewa ni na san ciwon kaina kin sani babu yadda za a yi wannan ya ba ɗana ne ya cikin ta ba mu ɗauki ya mu riƙe ba zai yiwu mu riƙe ya a cikin gidanmu ba saboda ni ba zan ma batta ta raye a cikin gidana ba inda ban san me zai faru da ni ba abu dai bai daɗi ba an yi da mutum ya ji amma ni rakiya da za taimaka ta sai a rufe maganar nan a bata a take kowa ya rufe asirin wani allah zai rufe nasa hawa in ban da abinki wannan magana ai ba ta usaina ba ce magana ce ake akan jaririya ni jaririya ce nake miki magana akan ta ku san yadda za ku yi ku ɗauki jaririya walau ki kai ta ƙauye a rike? wala allah ke ki rike kayanki da kanki idan kuma kin ga bai miki ba tsautsayi ya ja ki kika ce za ki je ki yarto wallahi idan aka kama ki kar ki sake ki kuka da wani ki kuka da kanki babu abin da zai biyo baya sai alheri ai ba zai wuka yadda da ba baka san waye zai ji kanka a duniya ba ko tsintarsa kai ai ba kayar ba zan iya bakin kokari na daga yadda za a yi hakan ma kuma na gode don wani ne yadda yarinyar nan ta je dan lokaci kankani ta haihu sai a sako yar a bar maka ɗan amma yanzu tun da kin ce za ku riƙe ta ya jinjin ne za mu karɓa na gode haka ma Allah ya saka da alheri eh karya kika ce in te ciki ba a san uban ɗa ba amma ba mutum ba ai ke kin san ko waye uban yarinya tunda ni dai na san cewa ba ɗana ba ne kin san ko wallahi ba za mu riƙe wannan ya ba saboda haka na ba ku sati ɗaya ina jira idan sati ya cika ba ku je kun ɗauki ya ba to kar ai kuka da abin da zai faru dan ni usaina babu maganarta ta a tare da mu in kun ɗauki ya aure za a gyara su ci gaba da zaman su ba matsala ba ne mu a tare da mu babu insha Allah hakan ma na gode in ba in ban ma da akwai mutuncin waye ya za ta haihu a ɗakin sa kwanaki a kuma ci gaba da zama da shi mm-hmm. na gode Allah ya saka da ni. ashe dai kin gane na gane to shikenan Allah ba mu alheri amin na gode ki gode na gode malam ne ya ja mun kwadai kaman wani abun nan kawai don an canja maka riga an biya maka kudin haya shikenan ka samu a uku kuma ka yi bumba ka san zancen ba na sarki niya na sarki niya ka ji abin da ya faru kin cuce ni Allah ya isa to dama ya Allah ya sashe ne akwai wani ne wanda ya isa bayan shi ai sashe ne duk wanda ya ci mun mutunci ba wanda ya ci mun mutunci irin ki ka dai ki kuma kina a a da mai ke zo kina yi ya so lalataccen abin nan da ake da mai sai dare ya tsara abubuwa mun gida a ce an zo sayan duk da rufa maka asiri ne mun ci mun ci ba mu ci ba ba wanda ya sani amma tun da duk bangwaninta ba na gode in aisa ce take bata ah. rawar ta fita fanna ta shigo ta ta a fanna mai don Allah idan ganin zancen banza sai da awara da dare tsakar dare eh aka kwaya nake sayarwa Uwar gida, uwar gida. Ya gida. Lafiya na wallahi ya aiki. Ya jiki jikin kuma. Wallahi alhamdulillah da sauki. To result din likita da ya fito. Amma a yadda na fahimci result din babu wani problem. Babu wani abin daga hankali, kwantar da hankalinki. A'a kai dai ka faɗa min ne kawai. Amma na sa akwai wani damuwa. Ah, ni mijin kin ce babu damuwa inda wata damuwa ai zan gaya miki akwai a na san ka faɗa ne kawai saboda hankali na baki yarda ba ki a ana yarda na da wannan kasuwar dai ta dan yi nauyi dai kwanan nan Eburi Machel!